Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. Radio Hausa biyu VOH ne aka kamo a cikin shirinsa na safe zagaye na farko a jerin shirye-shiryenmu na kowace rana. Da farko kamar kullum muna dauke da labaran duniya kafin kuma daga bisani mu zo muku da ragowar shirye-shiryen da muke ɗauke da da suka haɗa da duniyar mu a yau muryoyin ku masu saurare mu leƙa Iran da kuma Afirka a yau. waɗannan su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku da fatan kuma masu saurare za a kasance a tare da mu.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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To masu sauraro da fatan an wayi gari lafiya, Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke yi muku lale marhaban a cikin shirin namu na wannan lokaci. Jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara da karanta labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Kotun duniya ta yi watsi da bukatar Isra'ila na neman a janye mata zargin kisan kare danki a Gaza. shugaban kasar afirka ta kudu sarar mafosa ya yi maraba da matakin kotun duniya a kan isra'ila najeriya ta buƙaci taron kwamitin sulhu don tallafawa aiwatar da hukuncin kotun manyan laifuka ta duniya akan dakatar da kisan kare dangi akan al'ummar gaza yanzu kuma ga labaran da ke da ke a zaman da kotun ƙasa da ƙasa ta icj ta gudanar a wannan juma'a a birnin hague na ƙasar holland ta buƙaci gwamnatin yahudawan isra'ila da ta tabbatar da cewa bata aikata laifin kisan ƙare dangi a gaza ba wanda dai na zuwa ne bayan sauraron dukkanin bayanai na masu shigar da kara daga bangaren afirka ta kudu da ke neman a hukunta isra'ila akan kisan ƙare dangi a gaza wanda ya saɓawa dokar haramta aikata kisan kiyashi a duniya ba ga kuma wakilan Afirka ta kudu sun gabatar da kwararan hujjoji waɗanda suke tabbatar da cewa Isra'ila ta aikata manyan laifukan yaƙi na kisan kare dangi a Gaza daga abin da jami'an gwamnatin isra'ila suka furta da kuma abin da sojojin isra'ila suka aikata kuma suke ci gaba da aikatawa a kan idanun duniya na kisan kare dangi akan dubin dubatar fararen hula mata da ƙananan yara da tsoffi a Gaza. sannan kuma da dalilai daga bangarori na ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi waɗanda suka tabbatar da hakan a cikin rahotanni daban-daban wanda suka fitar kan ɓarnar da isra'ila ta tafka a gaza a dai bangaren kuma kotun ta saurari tawagar isra'ila wadda ita kuma ta kawo nata bayanan da ke cewa isra'ila bata kare ko ɗaya daga cikin dokokin ƙasa da ƙasa na yaƙi da take a gaza ba domin kowa a cewar tawagar isra'ila abinda sojojin yahudawan suke a gaza yaƙi ne da ta'addanci kuma ba su kashe fararen hula ba bilhassali ma suna taimaka ma fararen hula na yankin zirin gaza ne da ƙarshe da kotun ta ce za ta ƙara yin nazari amma dole ne isra'ila ta tabbatar da cewa bata aikata abin da ake zargin ta ba kuma kotun tana da cikakken haƙƙi na nazartar hukunci akan isra'ila matuƙar dai zargin ya tabbata Kotun ta bayar da wasu sharaɗa guda hudu da ke cewa dole na Isra'ila bisa ga wajibci da kuma yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta ɗauki matakan hana duk wani abu wanda ya haɗa da kisa da kuma cutar da yanayi da ya shafi rayuwa da kuma lalata kayan more rayuwa ɗaukar matakan tabbatar da biyan bukatu na jin kai na gaggawa ga falasɗinawa a gaza da kuma ɗaukar matakan gaggawa don tabbatar da cewa ba a rusa shaidar da ke nuna an yi kisan ƙare dangi ba gabatar da rahoto ga kotu kan dukkanin waɗannan matakai cikin wata ɗaya daga ranar da aka yanke hukunci. Shugaban ƙasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya yi maraba da matakin kotun ƙasa da ƙasa wanda ta yanke wanda ya umarci Isra'ila kada ta yi kisan ƙari dangi a kan Falasɗinawa sannan kuma ta ba da damar shigar da kayayyakin agaji a Gaza da yake tsokaci kan matakin wucin gadi da kotun ta amince da shi a kan Isra'ilan. Cyril Ramaphosa ya faɗa a wani jawabi wanda ya yi a jiya juma'a cewa hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke a kan isra'ila nasara ce ga adalci ya ƙara cewa hukunce-hukuncen kotun duniya sun tabbatar da cewa mun yi daidai a akan shigar da ƙarar da muka yi a kan isra'ila bisa zarginta da tafka munanan laifuka na kisan kare dangi kan falasɗinawa To a nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar Algeria a cikin wata sanarwa da ta fitar a ranar jiya Juma'an ta tabbatar da cewa kasar Algeria ta buƙaci a gudanar da taron gaggawa a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya domin ƙarfafa hukuncin kotun duniya. Sanar da ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta Algeria ta fitar a jiya Juma'a ta bayyana cewa Algeria ta rubuta ra'ayin hukuncin kotun ƙasa da ƙasa game da haƙar da afirka ta kudu ta shigar a kan laifukan yaƙi da isra'ila take tafkawa a gaza sannan kuma ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta algeria ta bayyana cewa dole ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya lizamta wa isra'ila ta aiwatar da dukkanin abubuwan da kotun ƙasa da ƙasa ta umarce ta kuma tilasta mata dakatar da kisan kiyashi da take yi akan al'ummar gaza to jama'a masu kada a sha'afa labaran sana zo muku ne daga hausa radio tehran To a can taron Najeriya kuwa wasu rahotanni suna cewa an yi garkuwa da shugaban jam'iyyar PDP na jihar Lagos Mr. Philip Aiboji. Bayanai sun tabbatar dai an ɗauki shugaban jam'iyyar ta PDP ne akan titin Lagos zuwa Ibadan da misalin karfe shida na yamma a ranar Alhamis ɗin ta gabata. Sakataren watsa labarai na jam'iyyar PDP Honorable Hakim Amode ya tabbatar da sace shugaban jam'iyyar PDP a jihar Lagos. mista Amudu ya ce an yi garkuwa da shugaban jam'iyyar ne lokacin da ke komawa gida bayan wata ganawa da gwamnan jihar oyo sai makinde da kuma na jihar osun ademola delike ya kira ga hukumomin tsaro da gwamnati a dukkan matakai da su tashi tsaye akan wannan lamari domin ceto rayuwar shugaban jam'iyyar ta pdp a jihar lagos to a ɓangaren wasanni kuwa ƙungiyar kwallon kafa ta real madrid ta ƙasar spain ta zarce manchester city ta ingila a saman kudaden shiga inda ta zama ƙungiya ta farko wajen samun kuɗi kamar yadda rahotanni suka tabbatar real madrid dai ta samu kuɗin da suka kai euro miliyan 831 kimanin fam miliyan 710 wanda hakan ya sanya ta zama ta ɗaya wajen samun kuɗaɗe a tsakanin dukkanin manyan ƙungiyar ƙwallon kafa na nahiyar turai To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To kuma za ku iya samun waɗannan labaran da ma wasunsu a babban shafinmu na intanet hausatv.com. To yanzu kuma lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mu ta shirye-shirye inda za mu farawa da shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau. Shirin da kan yi dubi akan wasu daga cikin muhimman lamura da suke wakana mataki na ƙasa da ƙasa tare da yin bita a kansu har ma da kawo fashin baki dangane da mahangar masana akan waɗannan batutuwa ta fuskoki daban-daban. A yau shirin da dar Allah zai dubi ne dangane da zaman kotun duniya ta icj dangane da karar da afirka ta kudu ta shigar akan isra'ila da take zarginta da aikata laifuka na kisan kare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza da kotun ta gudanar da zama a wannan juma'a da kuma bin kadin wanda lamari da kuma fitar da bayanai dangane da matsayar kotun akan wannan kara da aka shigar wannan dai shine abinda shirin zai dubi akan sa da Allah da fatan masu za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin a zaman da kotun ƙasa da ƙasa ta icj ta gudanar a wannan juma'a a birnin hague na ƙasar holland ta buƙaci gwamnatin yahudawan isra'ila da ta tabbatar da cewa ba ta aikata laifukan kisan ƙare dangi akan al'ummar yankin zirin gaza ba wannan da yana zuwa ne bayan sauraron dukkanin bayanai na masu shigar da kara daga bangaren gwamnatin kasar afirka ta kudu da ke neman a hukunta isra'ila akan kisan kare dangi da take yi akan al'ummar yankin zirin gaza wanda ya saba wa dukkanin dokoki na kasa da kasa da suka haramta aikata kisan kiyashi a duniya baya ga kuma wakilan gwamnatin kasar afirka ta kudu da suka halarci zaman taron sun gabatar da hujjoji kwarara waɗanda suke tabbatar da cewa isra'ila ta aikata dukkanin waɗannan manyan laifuka da ake zarginta da aikatawa na kisan kare dangi a kan al'ummar yankin zirin gaza daga abin da jami'an gwamnatin isra'ilan suka furta da bakunan su da kuma abin da sojojin isra'ilan suka aikata a aikace kuma suke ci gaba da aikatawa a kan idanun al'ummomin duniya na kisan kiyashi kan dubin dubatar fararen hula mata da ƙananan yara da marasa lafiya da kuma tsoffi a yankin zirin gazan sannan kuma dalilai daga ɓangarori na ƙasa da ƙasa waɗanda suka hada da majalisar ɗinkin duniya da sauran ƙungiyoyi waɗanda suka tabbatar da haka a cikin rahotanni daban-daban wanda suka fitar a kan barna da isra'ila take tafkawa a kan yankin zirin gaza daga cikin irin waɗannan dalilai kuwa akwai rahotanni daban-daban na majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyi na majalisar ɗinkin duniya da sauran ɓangarori na ƙasa da ƙasa wanda suke tabbatar da cewa isra'ila ta rusa ɗaruruwan masallatai da kuma majami'u na kiristoci da suke yankin zirin gazan kamar da kuma isra'ila ta ruguza ɗaruruwan cibiyoyi na kasuwanci da kuma wurare waɗanda ake amfani da su domin gudanar da ayyuka na lafiya da hakan ya haɗa da masallatai da sauran cibiyoyi na kiwon lafiya na majalisar ɗinkin duniya da kuma na ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da kuma waɗanda aka gina a cikin yankin zirin gazan da ke ƙarƙashin tafiyarwa ta gwamnatin falasɗinawa ba ga kuma akwai dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa isra'ila ta kai hare-hare a kan motocin ɗaukar marasa lafiya wanda ta kashe ma'aikatan kiwon lafiya da ma marasa lafiya da ake ƙoƙarin ceto rayuwarsu daga hare-haren da ta kaddamar a kansu ba ga dalilai da suke tabbatar da cewa ta rusa aksarin gidajen jama'a da suke kudanci da arewaci da kuma tsakiyar zirin gazan inda kimanin mutane miliyan biyu daga cikin mutane miliyan biyu da ɗigo hudu da suke rayuwa a yankin zirin gaza sun zama 'yan gudun hijira baya ga kuma isra'ilan ta ɗauki matakai na rusa cibiyoyi na samar da wutar lantarki da kuma ruwan sha gami da wurare na tanadar makamashi da ake amfani da shi a asibitoci da sauran wurare na bukatar rayuwar al'umma ba ga kuma isra'ila ta hana a shigar da magunguna da ake bukatar su cikin gaggawa a asibitoci da suka rage suna aiki a yankin zirin gazan ba ga kuma ta tilasta dubban ɗaruruwan falasɗinawa barin wurare da aka zagundar da su da gaske har da wurare da hukumar onarwa ta majalisar ɗinkin duniya ta kafa a cikin yankin zirin gaza domin tsugunar da mutane da kuma taimaka masu daɗin daɗawa ma isra'ila ta kai munanan hada-hada akan waɗannan wurare na majalisar ɗinkin duniya da aka tsugunar da dubban ɗaruruwa na fararen hula falastinawa wanda anan ma ta kashe da dama daga cikinsu ba ga haka ma akwai wasu dalilan da suke cewa isra'ilan tana azabtar da falastinawa fararen hula waɗanda take kama su a matsayin fursunoni har ma da sanya su yin tsirara a cikin yanayi na hunturu da ake tsananin sanyi a yankin zirin gazan da ma dai sauran bayanai da dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa isra'ila ta tafka dukkanin laifukan yaƙi da ta cancance a gurfanar da ita a gaban kotun manyan laifuka ta duniya domin hukunta ta a dai bangaren kuma kotun ta saurari tawagar isra'ila wadda ita ma ta kawo nata bayanai da ke cewa isra'ilan ko alama bata karya ko ɗaya daga cikin dokoki na ƙasa da ƙasa a yaƙin da take yi a gaza ba domin kowa a cewar tawagar lauyoyin isra'ila da ma alkalai da suke kare ta a zaman kotun ƙasa da ƙasa ɗin sun bayyana cewa abinda sojojin yahudawan suke yi a gaza yaƙi da ta'addanci ne kuma ba su kashe fararen hula ba bilhassali ma suna taimaka ma fararen hula ne a gaza da ƙarshe da kotun ta ce za ta ƙara nazari akan dukkanin bayanan da ɓangarorin biyu suka gabatar amma dole ne isra'ilan ta tabbatar da cewa bata aikata abin da ake zarginta da aikatawa ba kuma kotu tana da cikakken haƙƙi na zartar da hukunci akan isra'ila matuƙar dai zargin ya tabbata a umarnin da kotun ta bayar a zaman ta gudanar a wannan juma'a ta umarci isra'ila da ta sauƙaƙa aikan jin ƙai a yankin na zirin gaza kotun ta icg e ta ce tana da hurumin yanke hukunci akan matakan gaggawa tana mai cewa ba za ta yi watsi da batun kisan kare dangi kamar yadda isra'ilan ta bukata ba kazalika ta bayyana falasɗinawa a matsayin wata al'umma wadda take da kariya a ƙarƙashin yarjejeniyar kisan ƙare dangi ta duniya tana mai da cewa ta amince da haƙƙin falasɗinawa a gaza na samun kariya daga ayyukan kisan ƙare dangi daga kowane ɓangare a ranar 29 ga watan disamban da ya gabata ne dai ƙasar afirka ta kudu ta shigar da ƙara a gaban kotun duniya ta icj inda ta buƙaci a hukunta isra'ila saboda har-haren da take kaiwa a gaza wanda ya sabawa yarjejeniyar kisan kare dangi da ƙasa da ƙasa daga cikin bukatun matakan da afirka ta kudu ta nema akwai bukatar gaggawa na dakatar da isra'ila daga kai munanan hare wanda ya yi sanadiyar kashe falasdinawa sama da dubu ashirin da shida a cewar hukumomin lafiya na gazan hakanan kuma kasar afirka ta kudu ta bukaci kotun ta icj da ta bada umarni a hukumance a cikin gaggawa domin dakatar da waɗannan harhari bayan kammala sauraron ƙararraki a ranar 11 da kuma 12 ga watan janairu kotun ta fara tattaunawa bayan ta yi nazari akan abubuwan da dukkanin bangarorin na afirka ta kudu da kuma bangaren isra'ila gami da ma shaidu suka gabatar mata. to bayan hukuncin na kotun duniya shugaban kasar afirka ta kudu sarar ramaphosa ya yi maraba da matakin kotun ta kasa da kasa da ta yanke wanda ya umarci isra'ila da kada ta yi kisan kiyashi ga falastinawa sannan kuma ta ba da damar shigar da kayayyakin jin kai a yankin zirin gaza da yake tsokaci akan matakan wucin gadi da kotun ta amince da su akan isra'ilan sarar ramaphosa ya faɗa a wani jawabi wanda ya yi a ranar juma'an cewa hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke akan isra'ila nasara ce ga adalci ya ƙara da cewa hukunce-hukuncen kotun duniya sun tabbatar da cewa afirka ta kudu ta yi daidai na shigar da ƙara akan isra'ila dangane da ayyukan da ake zarginta da tafkawa sarar ramaphosa ya jaddada cewa dole ne isra'ila ta ɗauki matakai na dakatar da duk wani abu da zai kawo tunzurawa daga dukkanin bangarori wanda kuma hakan shine babban abin da yake haifar da saɓani da kuma rashin jituwa a tsakaninta da falasɗinawa da kuma falasɗinawa sana da haƙƙi su rayu a cikin falasɗinu domin kuwa ƙasar su ce ta asali sannan kuma yana da cewa hukuncin kotun wanda ta yanke ya shafi isra'ila kuma dole ne dukkanin mambobin yarjejeniyar kisan kare dangi su mutunta wannan hukunci na kotun duniya ya kuma nuna cewa a yau tal aviv tana tsaye a gaban kasashen duniya kuma laifukan da take aikatawa a akan falasɗinawa a bayyane yake sirar mafosa ya jaddada cewa ranar 7 ga watan oktoba ba ita ce masomin fara rikicin falasɗinawa da isra'ila ba wani rikici rikici ne wanda ya shafe shekaru masu tarin yawa fiye da 75 ana fama da shi wani kuma a cewarsa warware wannan matsala ya ta'allaka ne da samar da dauloli guda biyu na isra'ila da falasdinu wanda dukkaninsu su zama kasashe biyu masu cin gishin kansu a hukumance a bisa dokoki na ƙasa da ƙasa to a bangaren gwamnatin ƙasar algeria ta buƙaci taron gaggawa a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya domin tabbatar da cewa an aiwatar da hukuncin kotun duniya na hana isra'ila ci gaba da kisan kare dangi akan al'ummar yankin tsirin gaza ma'aikatar harkokin wajen ƙasa algeria a cikin wata sanarwa wadda ta fitar a yammacin juma'a ta gabata algeria ta buƙaci a gudanar da taron kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya cikin gaggawa domin ƙarfafa hukuncin kotun duniya wanda ta yanke dangane da isra'ila sannan kuma sanarwar ta ma'aikata harkokin wajen ƙasa algeria wadda aka fitar a juma'a ta bayyana cewa algeria ta rubuta a hukumance cewa tana goyon bayan matakin da gwamnatin kasar afirka ta kudu ta dauka 100% na gurfanar da isra'ila dangane da kisan kare dangi da take aikatawa kuma hakan haƙƙi ne na dukkanin al'ummomin duniya su haɗa ƙarfi da ƙarfe domin marawa matakin afirka ta kudu baya domin tabbatar da adalci ga falasɗinawa to a naso bangaren mahukunta na falasɗinan a gwamnatin cin gishin kan falasɗinawa da ke ramallah a bayanan da firaministan falasɗinin ya fitar ya bayyana cewa sun yi maraba da hukuncin kotun wanda yake tabbatar da cewa isra'ila ta aikata abin da ake zarginta a yankin zirin gaza wanda kuma hakan abu ne bayyane ga kowa wanda kuma wannan yana ƙara ishara da cewa har kullum haƙƙin falasɗinawa ne su rayu a cikin ƙasarsu baya ga kuma gwamnatin falasɗinawan ta buƙaci sauran ɓangarori na ƙasa da ƙasa da su marawa kotun duniya baya domin tabbatar da cewa an aiwatar da dukkanin gudare-gudare na tilasta wa isra'ila ci gaba da mamayar yankunan falasɗinawa da kuma haramta mata duk wasu ayyuka na kisan kiyashi akan al'ummar falasɗinu jama'a masu saurayi lokacin da muke da shiyar suke mu dole anan zamu ji halizamin shirin sai a saduwa ta gaba da yadda Allah za a je mu dauke da wani jigon kafin lokacin mutum kowa da kowa ne ku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. kada a yi nisa don kuwa ga shirin nan na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan mu da haka da kuma sake haduwa a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai wanda a ranar irin ta yau mukan ku dama ta isar da ku na sada zumunci zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu radio musulunci radio iran albarka kuna tare da usman mamman wanda aka da sani usman bula daga nan birnin agar jamhuriyar niger muna murna da horin ciki da allah ka mu karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwa da amanan arziki farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu hassan barka ina gaida alkasim babar liman ahar ina gaida alkasim agadas ina gaida gubaidu mai wata agadas ina gaida haddami mai kwamfuta hamiyamma ina gaida sumayya shiya salakuna. ina gaida malam kabiru maradi ina gaida adamu ayuba usman kwansanye agaras ina gaida iliya ila di santos bayan gidan alhaji zaki albarkacin shi ina gaida kowa da kowa da ke birnin agaras jamhuriyar nijar Assalamu alaikum Radio BOH Jamhuriyar Musulunci Iran sunana Kwamarat Ilyasu Yakuba Digawa ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ita su galau ta jihar Bauchi a tarayyar Najeriya kamar da dama da kuke bamu muke tofa albarkacin bakin mu zan yi amfani da wannan dama na isar da sakon gaishe gaishe na ga yan uwa da abokan arziki ina gaida hada haɗabi mai kwamfuta mai yama ina gaida Isa Jikan mai saje Toro Sunusi Madatai da Magaram Isuhu Madatai da Magaram ina gaida Kadora Diga ga dan fulanin Gurji Babangida Buba Fajewa ta kai Yawala Sani ta kai Ibrahim Dan Fulani yare mai Arsenal ina gaida Mamman Sani Dauda Cinwazza su unguwar Tudu da Magaram akwai Bada masu Alhaji Bukari da Magaram ina gaida dukkanin masu sauraron wannan gida mai albarka da fatan kowa da kowa yana cikin koshin lafiya daga naku kwamar Tiliyasu Yakuba Digawa ina yi muku fatan alkhairi ku tashi lafiya ya Hausa. Assalamu alaikum radio na Iran kan musulunci mai magana naku Hassan dan jihar Tawa mazauni Gambia muna jin daɗin wannan dama da kuke bamu muna sa zumunci Hassan barka ina maka fatan alheri da kai da iyalinka da sauran makarrabai naka masu watsa labarai duka muna maka fatan alheri muna gaida kowa da sunansa ina gaida Sa'adu da yake nan birnin Gambia ina gaida kuma Muhammadu wanda yake shi ma a nan birnin Gambia mazauni Sarkunda eh ina maka fatan alheri kuma ina fatan kasance mu na musulmi ubangiji Allah ba mu zaman lafiya da abin da lafiya ga su assalamu alaikum gidan rido, irin na addinin musulunci e, sunana mai yaƙi ku ga gobe sanam ina gaida dan diga ne mai gasa mai kasa taba a wulin ina gaida tsohon mai albarka a wulin ina gaida ina gaida amadu kuka gube ina gaida aliyu kuka gube Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muryoyi masu saurare na birnin Tehran kuna tara isiye manaja mai kabu-kabu na bakin kofar tashar jihar da magaram daga nan Nijar. Malam Asan barka mun shigo wannan shirin na ƙarshen mako na gashe-gashe na yan uwa da na arziki to da farko dai muna gaida kada kada ma'aikatar radio na iran kuma muna gaida lola amurken shugaba ne na fulaf tampo wanda yake nan jihar ta magaram kuma ina gaida yabi mai kan kwali ina gaida baba shehu na da magaran ina kwana ina gaida baba lefe wanda yake nan birnin da magaram ina gaida iso madattai ina gaida jamila sharɗiya eh, shugaba yan burin zuciya da ita da ahmadu turoma da shugabanta muhammad ina gaida musa fadama sai kwarsil wanda shine shugaba na haɗakan ƙungiyoyi na jihar da magarin da kewaye ina gaida brisbane eh, tj adisto haɗin kan matasan afirka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu radio iran kenan mai magana musa lawai ɗahai mazabni a gadas da fatan kun tashi lafiya kuna cikin koshin lafiya jama'a garin agadas duk inda suke ne a ba su dubin gaisuwa da fata alheri jama'a jihar tawa duka ne a gaggai da kowa da kowa jihar tawa abin da ya kama daga yankin dogara malbaza lawai lawai kin nan dai lawai goje lawai dam lawai dan hayi lawai gidan girdo lawai kaura alasan duk jihar nan dai inda lawai lawai take ne a ba su dubin gaisuwa da fata alheri jihar tawa duk gaba ɗaya ne a gaida su Assalamu alaikum warahmatullahi barakatu gidan radio mai albarka na Iran. Mai magana Isa Rabu Abdu wanda yake birnin Masalatu masha Allah da farko dai na gaida da Alhassan mai aski a Zandar. Ina gaida da Lola dan Almajiri harka sai da kudi. Ina gaida da Murtala MT a daidaita. Ina gaida da Murtala Taxi Moto. Ina gaida da Dini mai unguwa Vila Fada. Ina gaida da Nura Taxi Moto. Ina gaida da chakku Hamisu Biris wanda yake Taxi Moto. Wa alaikum radio Jamhuriyar Musulmi musulunci ta iran mai magana lawala a amurkiyan shugaba na kula big tempo da ke da magaran jamhuriyar nijar mala hassan barka zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu ta ƙarshen mako don gaida yan uwa da abokan arziki na nesa da na kusa da farko yana gaida aboki na musa da masu kwansin shugaba na gungu na kulab kulba da fada fada na jihar da magaran ina gaida yabi mai kayan kwali wanda yake kulba da magaran ina kwana ina gaida isu mai gyaran salula ina gaida isiye manaja wanda yake a babbar tasha ta da magaran ina gaida duka yan ƙungiyoyi na jihar da magaran gabaki daya kamar su Raba Mai Aski shugaba na masu kira da sauraro Desmond Takasi Moto shugaba na masu kira na Afirka asan Alhaji Umaru Hussein Alhaji Umaru Isu Madattai da kuma dukkan masu sauraron sashen Hausa na Jamhuriyar Musulunci ta Iran daga naku mai sauraron ku ne da kullum Lawal Amurken shugaba na kula Big Tempo da Magaran Jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum rediyon Iran Assalamu alaikum mai magana malama Ramatu Isaka daga nan babban birnin Yamai. Yau shirin karshen mako zaɓi sankako to ina gaida babana tsoho agulumma mai dubon albarka. ina gaida kina gaida muhammad dan bare bari nan bayan ruwa ina gaida hassan garba agadas ina gaida yan agadas yan zandar yan difa yan yamai duka ina gaida kowa da sunan su mai gaida kuma mara mata isaka daga nan babban birnin yamai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran jamhuriyar musulunci sunana muhammadu dan bare bari shugaban na fada mazajen daga yamai nijar bugu da kari tarjare general na masu kira da shari'ar afirka na da alheri zuwa ga hassan barka akwai shugaba bukin tahiya da mataimakin nashi akwai kabiru sule akwai isa eh, iliya mai shayi da kantigar daura akwai tsoho mai albarka akwai alhaji tari akwai malam mamman akwai isa musa misirata akwai abokina na kai sarki aiki din na ƙasa akwai ilis akwai kabiru sule bakin taransa da magaram akwai abokina dan uwana shugabana kuma daga nan har da magaram shi ma shugaba ne don gaisa da fata alheri zuwa gare ka akwai ramu buri akwai aishatu akwai dukan su dai kowa da sunan shi gaba ɗaya mu rankace kaf a madadin shugaban abokin tahiya ina muku mu da sahi juma'atu babban rana. salamu alaikum wa rahmatullahi wa na farko dai kakin ware magana ni na isa abubakar tsoho mai albarka ulun mamma da ya mai na dai kai kanka hassan barka ina gaishe ka ina gaida nazifi ibrahim ina gaida ibrahim haruna ina gaida alhusaini ina gaida rahmatu bayan ruwa ina gaida kabiru makarantar malam abba maradi ina gaida muhammadu dan bare bari ina gaida iliya hamidin ina gaida ambuka ina gaida ina gaida rahmatu ina gaida Tanko kanina ina gaida Maliki kanina ina gaida Aliyu Hamza Abiyaso ina gaida Rahamu Abiyaso ina gaida Sala Major Abiyaso ina gaida Musa Malam Tanko ina gaida Kabiru duk inda suke maraɗi journalist ba da bayan haka nan muhammadu dan bare bari ban mance da kai ba iliya mai shayi da kanti duk inda ke ban mance da shi ba ina gaida ibrahim haruna ina gaida ibrahim haruna ina gaida ga duk wanda bai ji na suna ne ba alkasan baban lima ina gaishe ka Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu Radio Iran sunana Abdulaziz Malam Nafi'u wanda aka sani da Prezi daga birnin da magaram ajin Furiyar Nijar. Muna jin daɗi wasu damar da kuke ba mu kai gaida yan uwa da amanan arziki ba zan yi wata wata ba Malam Hassan Barka ina gaida ka tare da iyalin gidanka akwai kanina Muhammadu Mamman Gazali daga can daga nan har garin Ungo dan uwa yan boro mai hoshe rabi baki ɗaya ina gaida su inna kuma komo nan garin da magaram shugaba Raba mai aski Mamman Sani Dauda wanda ake ce ma cewa za ina gaida shi tare da mutar basiru a radio shukura abokina lawali luwaye daga nan hagar mutsin kai sani da'u alaska ina jingina ma tare da isu bukiri sunushi na garin maɗattai ba gambo tun ne tasiri unguwar tudu unguwar tudu da duka dai masoya wannan radio mai albarka radio iran a tashi lahiyar malam hassan barka assalamu alaikum sashen hausa na biyu wacce jamhuriyar musulunci ta iran mai magana suleiman ta alhaji ibrahim wanda aka sani da suleiman ɗan minista dan nijar mazaunin birnin sawa kasar libya yau ma kamar kullum mun zo don mu mika sakonnin gashe gashe mu ga yan da abokan arziki kamar yadda ku saba da mu dama da farko yana gaida da shugaba rabo mai aski akwai salisu dozman ta kasimo to akwai hamisu mai dan kuka mamman sani bugiman akwai sanusi madatai isufu majeri madatai lawan dan gwargo unguwar tudu usman mai dala baushiri akwai abokina abdulaziz firezi share zamna da magaram udu mamadu muhammadu dan bare bari musa malamin dusani dawu alasga yakubu mai aski ba da raka hawala burgesi zandar aishatu alhaji agadas alkasim baba agadas hassan alhaji omar zandar abdulmumuni muhammad zamfara ya yabi mai kayan kwali lawal american da karshe ba zan manta da dukkanin yan kungiyar masu kira da sauran radio ta afirka musamman ma rashin jihar da magaran salamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci mai magana lawan alhaji abdul agadas sannan yau da waka dama da kuke ba mu damu da yan uwa da ina gaida jagorar shirin namu asan ba Baka ina gaida Karo Karo ga Agadas ina gaida Isu Matattai ina gaida Letoro wanda ya ce Zanda ina gaida Bukaro ga Roga wanda ya ce Agadas ina gaida Isu Dalaminama wanda ya ce Agadas ina gaida Miji Soja mai adaidaita sau wanda ya ce Zanda ina gaida Hamus Ekom wanda ya ce Agadas ina gaida Alkasim Baba Liman wanda ya ce Agadas Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran na Usman Medela Bushari ta da magaram Anija yana shigo da shafi mai albarka mai kasa gwamnati ta kama haka ina gaida mai gabatar da shirin Hassan Barka akwai abokina Sunusu Madatai isu madattai yakubu mai aski ba da raka shugaba rabu mai aski sila da minista daga na hasaba malam kabiru ina mushi fatan alkhairi baba ya gambo tumniya ina gaida malam eh sila usman ina mushi fatan alkhairi kabiru sila usman ba ta da shi ba ina gaida kuma malam ibrahim daga na garin kasaki mamman lawan dan koro tudu ina gaida alkasim ahra jahal agadar da dukkanin mabobin shi adabu mai kwamfuta mai yamma ina gaida mamman sani da'u alaska tsatsan birin ba ta da mamman sani zaman ta kasi moto ba ina gaida shugaba rabu mai aski ba ta da shi ba ina gaida hamisu mai dan kuka jihar ta makara magaram ina gaida kuma gudu muhammadu daga nan hajjat kori da dukkanin mabins ina gaida muhammadu dan bare bari ina mishi fatan alkhairi ba zaman tada ya tatuwa na usaini abdullahi babba ya kaya yana wanda ke garin boshari ina gaida abokina siraji sj musa yaron oga alhaji ashiru garin boshari na wanda ke gabasawa garin boshari ba zaman da su ba ina gaida daukacin ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran sunana usman mai dala boshari jihar Damazar. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran sunana Uda Mamadu Ajit Kori a karamar hukumar Girgir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan daman da kuke bamu don mu isar daga gaishe mu na karshen mako. To da farko ina gaida aboki na kaina Sani Dawo Alaska a Tsatsunburin da Ibrahim Haruna mai anguwa Bingirawa da Sanusi Madatte da Isu Makeri Madatte da Muhammad Lawan Dan Kwairo da Tasiu Anguwal tudu da eh, miji soja mai adaidaita kuma ina gaida abokina haɗabi mai kwamfuta mai yama da wasa su mai yashi a sarakuna kuma ina gaida mamman salisu dosman testimoto eh, shugaba na kungiya na masu kira da saurare yashir shirya da magaram kuma ina gaida babaya gambo da usman mai dala bausheri da lawali lawayye matsinkai a madadin ka malam hassan barka ina gaida dukkanin ma'aikata rediyo tera ranka ta kaf daga lamba ta ɗaya zuwa ƙarshe duka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh group radio iran radio mai albarka ina fatan kuna lafiya ni ne mai sauraron ku yau da kullum alhaji amman daga nan gaya mai ina fatan kuna lafiya na gode muku da kuka ba mu dama muna gaida yan uwa da aminna arziki duk inda suke na kasashen waje daga har ko dai hassan barka ina gaida ka da kai da iyalinka muhammad dan bare bari kai ma ina gaida ka nan gaya mai iso madattai ina gaida ka sanisi madattai kai ma ina gaishe ka tsawo tawa mai albarka don zamu kwara kama ina gaida ka lawa abbali agadas kai ma ina gaishe ka lawali andunan gaya mai kai ma ina gaida ka isa malam agadas kai ma ina gaishe ka ayuba arlet kai ma ina gaida ka ina jinjina maka ibrahima sotal agadas kai ma ina gaishe ka alkasun baba har agadas kai ma ina gaishe ka shi tayar na gaida ka eh, salisu sule kabiru usman zandar kai ma ina gaishe ka haruna bingirawa guza kai ma ina gaida ka alhaji muhammadu hakimi na kwara karama kai ma ina gaishe ka rabi sarki aski na kasa gabaki ɗaya kai ma ina gaishe ka ni ne mai sauraron ku da kullum alhaji amman daga nan ga mai ina gaida kowa da kowa allah da shi mu jagora Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Radio BOH da farko dai suna na Sani Dawo Alaska Katsun Burum Insha da magaran muna godiya da damar da kuke bamu. Dukkan karshen mako mu isar da sakon gaisuwa zuwa ga yan uwa da abokan arziki da farko kai mai gabatar da wanga shiri Hassan Barka. Ina yi fatan alkhairi da kai da iyalanka bugo da kari a madadin sunanka dukkan ma'aikata na muryar BOH fata alkhairi zuwa gare ku. A nan da magaram akwai Mamman Sani Dauda wasu akwai Raba Mai Aski akwai akwai isu makeri madattai akwai sunusu madattai akwai tashi unguwa tudu akwai lawan dan kwairo akwai isiya manaja dan kabu kabu akwai rababe aski akwai jamila wanda aka fi sani da sharbiya nan cikin garin da magaram akwai abokina buniya mudi malamin makaranta ina mishi fata alkhairi na tsallaka tare najeriya akwai adabu mai kwamfuta akwai su mai siyar sarakuna akwai Fiddausi ibrahim na'ibawa akwai abokina lawan sada daura akwai bashar lawan mai koko akwai kuma eh, iliya iliya mai shayi garkin daura akwai baba tsoho mai albarka akwai malam kabiru tun daga nan maradi akwai uda mamadu tun daga nan hajjat kuri na fata alkhairi akwai aboki na eh, usman mai dala bosheri akwai kabiru sule dan minista ina mai fata alkhairi akwai kuma da dukkan dai masu sauraron ku a tashi laya sani dawo alaska tsatsun muru. to da fatan illahirin waɗanda aka gaida sun ji wannan sakon kuma ina ga da kai ne ma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu. Dokar da ya a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH a cikin shirinmu na safe. Yanzu kuma ga shirin nan na Muleka Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin yadda a sa mai kawo muku tarihi mai wurare masu tsan tarihi da ma mauraye na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawan bude ido ko neman ilimi ko kuma neman lafiya kai da ma harkokin abin da ya shafi kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai batutuwa da suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu za su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu mu shiga cikin kware shirin. Awon shirin namu zai kawo muku bayani ne game da birnin karis na ƙarƙashin ƙasa da ya kai shekaru 2500 da kafuwa wanda ke jan hankalin 'yan yawon buɗe ido a tsibirin Kish da ke nan ƙasar Iran. Shi dai birnin karis na ƙarƙashin ƙasa shine birnin da aka yi shi a ƙarƙashin ƙasa da ke tsibirin Kish a lardin Hormuzgan da kudancin ƙasar Iran wanda yake a wani wuri da ke zurfin mita goma sha shida. Masana tarihi sun ce an gina birnin ne tun a shekaru 2500 da suka gabata. Birnin ƙarƙashin ƙasa na Karis yana da tsarin gine-gine mai daɗaɗɗen tarihi wanda ya ƙunshi rufi da faɗinsa ya kai mita bakwai da aka yi amfani da wasu kayayyaki na cikin ruwa wanda hakan ke nuna cewa lalle ya daɗe a cikin teku. magudanar ruwa ta karis ta samo asali ne daga yankin safin da bagu inda ya isa har zuwa birnin haira a gefen wannan magudanar ruwan an haƙa rijiyoyi guda 274 don tara ruwa wanda hakan ya nuna cewa al'ummomin da suke yankin sun taɓa yin amfani da ruwan magudanar ruwan ta karis a matsayin ruwan sha da kuma kula da harkokin kasuwanci da sauran ƙasashe da ke iyaka da tekun fasha ruwan makwararar ruwa na karis ya samu ne sakamakon ruwan sama da ake yi a yanayi na damuna wanda ake tsaftace shi bayan ya bi ta hanyoyi daban-daban har abada yanayi na sanyi da ke magudanar ruwa ta karis a kowane lokaci ya daga cin abin da ke ƙara fito da kyawun birnin na ƙarƙashin ƙasa da yasa masu yawon bude ido da dama ke ziyartar wannan wuri domin kashe da ido wannan birni na karis mara tamka yana ɗaya daga cikin gwamman wurare da suka ƙara fito da kyawun tsibirin kish wanda matafiya da za su halarci gasar ƙwallon kafa cin kofin duniya da ƙasar ƙasa ta ɗauki bakunci za su iya zuwa domin kashe ƙwarƙwatar ido a wajen. Ali Akbar Safa'i shugaban ƙungiyar tashoshin jiragen ruwa na ƙasar Iran ya ce da manema labarai a garin Bandar Abbas cewa goyon bayan da Iran take bayarwa a gasar ƙwallon kafa kofin duniya da hukumar fifa za ta shirya kasar qatar ya kaita ne gaba daya a tsibirin kish wanda yake da kyakkyawan abubuwa na gani da kayan aiki kuma matafiya za su zo wannan babban taro na kwallon kafa na yi amfani da su yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin muhimman wuraren tarihi da ke tsibirin kish garin harire yana daga cikin wurare masu kyau da ɗaukar hankali da ke tsibirin kish inda yake a yankin arewa na tsibirin kuma cibiyar wayewa ce da tarihinta yake komawa shekaru ɗari takwas da suka gabata garin harire mai tsawon tarihi an yi masa rajista a matsayin ɗaya daga cikin baitulmalin ƙasar iran yana da faɗin ƙasa sama da hekta 120 kuma ya kunshi tsohon ɗakin wanka na gama gari da masallaci da wani gini na alfarma da magudanar ruwa da kuma ɗakin yin bita kuma ya kasance gari ne mai ban sha'awa da walwala da 'yan kasuwa ke so an yi amanna cewa an gina tsohon garin harire ne bayan lalacewar siraf tashar jirgin ruwa da ta shahara sosai. yanzu kuma sai mu je wani wuri da ake kira da suna kulbe hur wato hur cottage a turanci a yammacin tsibirin kish akwai wani wuri mai ban sha'awa da ake kira da kulbe hur kuma ana iya zuwa wurin mai nisan mita takwas da gefen rairayi na bakin teku na kudu ko kuma ƙasa mai duwatsu da ke yamma hur cottage gida ne da ke dabbobin ruwa kamar su grupe jan sinafa dodon koɗi da kuma kunkuru da dai sauransu a lokutan da yanayin iska ta yi ƙasa mutane suna zuwa wannan yankin don kamun kifi haka kuma masu yin nutso suna zuwa domin yin lunƙaya sai kuma kish dolphin park wato wurin shakatawa na dolphin da ke birnin kish a matsayinsa na dolphin na farko a iran ya baje kolin irin wasannin dolphin masu ban sha'awa yana ba da damar kallon ruwan dolphins masu ban dariya har ma da yin magana da masu yawon bude ido ya kasance a kudu maso gabashin tsibirin kish kish dolphin yana da girma kuma yana da fadin hekta ɗari wanda baga ga dolphin akwai zakin arewacin teku da dai sauran abubuwan kallo masu ban sha'awa da ke wurin. sai kuma wajen shakatawa na tsuntsaye wanda yake cikin wajen shakatawa dolphin kuma yana da nau'o'i daban-daban har guda hamsin da bakwai na tsuntsaye da kawo su da ƙashe daban-daban na duniya da kudancin amurka zuwa australia da kuma gabashin asiya zuwa nahiyar afirka to masu saurare ganin lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki zan jalin samun shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke su da ɗan abubuwa da suka shafi tarihi ko kuma abubuwan da suka faru a nan ƙasar iran a madadin wani sallafa shirin ya kammala ni da na kasance da ku a cikin shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to kuma za mu kai ga shirin muna ƙarshe shirin Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun rahotannin da suke bayyana cewa ne ana gwabza ƙazamin faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa na ƙasar a shiyar yammacin kasar ta sudan da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. majiyoyin cikin gida sun ruwaito cewa ana gwabza kazamin fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa a rana ta uku a jere a kewayen birnin babu nusa da ke jihar kurdufan ta yamma a shiyar yammacin kasar inda bangarorin biyu suke amfani da manyan makamai da jiragen saman yaƙi da kuma jirage marasa matuƙa ciki kan junansu rahotanni sun bayyana cewa sojojin sudan sun kaddamar da farmaki kan wuraren da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces da suke yammaci da kudancin birnin babu nusa da ke yammacin kasar kuma rahotannin sun kara da cewa jiragen saman sojin sudan sun yi ta gudanar da shawagi a sararin samaniyar birnin sannan sojojin sudan sun yi nasarar kakkaɓo jirgin sama maras matuki ciki mallakin dakarun kai daukin gaggawa a gefe guda kuma yakin da ake yi a shiyar kudu maso yammacin sudan tsakanin sojojin kasar da dakarun kai daukin gaggawa yana ƙara muni tare da tarwatsa al'ummun yankunan majiyar sojin sudan ta shaida wa tashar talabijin ta aljazira cewa an gwabza kazamin fada tsakanin sojojin sudan da dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a yankin kudu maso yammacin sudan majiyar sojin ta ce a birnin babanusa da ke kudu maso yammacin sudan an ga gumurzu da aka gwabza tsakanin bangarorin biyu ta kara da cewa dakarun kai daukin gaggawa sun yi ruwan bamabamai a kan hedikwatar runduna ta 22 ta sojin kasar inda sojojin sudan suka yi nasarar harbo wani jirgin sama maras matuki ciki na rapid support forces majiyar ta kara da bayyana cewa jiragen saman yakin sojojin sun kai wani samame ta sama akan wuraren tarukan dakarun kai daukin gaggawa a mashigar birnin babu nusa majiyar ta bayyana cewa sojojin sun yi nasarar dakile wani harin kasa da dakarun kai daukin gaggawa suka yi nufin kaiwa kan rundunar sojin sudan tare da dakile hare-haren jiragen sama marasa matuka ciki kan hedikwatar sojoji da ke birnin babu nusa rundunar sojin sudan ta bayyana a shafinta na facebook cewa rundunarta ta tawaga ta biyar da aka fi sani da hagana da ke birnin al'ubai da ke yammacin kasar da kuma wasu dakarun soji na yau da kullum sun fatattaki dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces daga birnin al'ubai kuma sun janyo musu munanan hasara masu yawa da suka hada da halaka mayakansu da tarwatsa motocin yakin su da kuma sauran kayayyaki na bukatu majiyar rundunar sojin sudan ta kara da cewa sojojinta sun kwaci tarin motocin yaƙi da motocin fararen hula da aka sace da dama daga hannun dakarun kai ɗaukin gaggawa kuma rundunar sojin ta wallafa hotunan sojojinta da suka gudanar da wannan gagarumin hidima ga ƙasa a shafinta na kafofin sadarwa a halin da ake ciki kuma kwamitocin 'yan gwagwarmaya a birnin wat madani fadar mulkin jihar aljazira sun bayyana cewa jiragen saman yakin sojin sudan sun kaddamar da wasu hare-hare a kusa da gadar bika da ke macin birnin wat madani har ila yau majiyar sojojin sudan ta sanar da cewa sojojin sun yi ruwan bamabamai a wuraren dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a birnin ondurman da kurdifon majiyoyin sudan sun shaida wa gidan talabijin na aljazira cewa sojojin sudan sun yi ruwan bamabamai da jiragen sama marasa matuka ciki a wurare daban-daban na dakarun kai daukin gaggawa na rapid support forces a tsakiya da kuma kudancin birnin ondurman baya ga arewacin garin khartoum bahari A zalika majiyoyin watsa labarai sun bayyana cewa jiragen saman yakin rundunar sojin sudan sun yi ruwan bama-bamai akan wuraren tarukan dakarun kai daukin gaggawa a birnin wad madani yayin da yankunan da suke yammacin birnin wad madani suka fuskanci shawagin jiragen saman yakin sojin sudan bayan wani kazamin artabu da dakarun sojin kasar suka yi da dakarun kai daukin gaggawa a makon da ya gabata a yammacin birnin inda daga bisani sojojin suka janye a wani bangare kuma dakarun kai daukin gaggawa sun yi lugudan wuta kan yankunan da suke shiyar yamma da arewa maso gabashin birnin al-mugula da ke yammacin jihar kurdufon a cewar majiyoyin watsa labarai wannan lamari dai yana zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da sojojin sudan suka kai jerin hare-hare da jiragen sama marasa matuka ciki a yankin al-ma'amura da ke kudu maso gabashin birnin khartoum da kuma al-azhari da ke kudu da birnin khartoum masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu. a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu dauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. kuma da lahadi kuma haka ne ma kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da rana idan an sake mu Kafin nan ni Hassan barka da na jagorancin shirin ke cewa mu kasance lafiya.